14 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara kuma wannan shine darasinmu na 214 a cikin tafsirin a cikin tafsirin wannan sura gabanin mu shiga wat tafsirin ayoyin da muke kansu akwai tsokaci da muke so bi game da hukunci da aka yanke wa wani daga cikin asararru na wannan jiha tamu wanda ya maganar batanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kuma har aka samu nasarar cafke shi aka gabatar da shi gaban shari'a kuma shari'a ta yi abin da ya dace a kansa aka yanke masa hukuncin allah da manzansa kuma wannan hukunci babu shakka ya faranta wa dukkan wani masoyin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a ko'ina ina yake duk wani wanda yake son manzo sallallahu alaihi wa sallama so na gaskiya yake son wannan addini da annabi sallallahu alaihi wa ya zo da shi yake yake farin ciki da alfahari da wannan addini to yayi farin ciki da wannan hukunci da aka yanke wanda kuma yake akasin haka yayi baƙin ciki duk wanda yake masoyi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi farin ciki yayin da ya ga cewa an yi abin da zai kare martabar manzo sallallahu alaihi wa sallama da martabar addininsa a ko'ina a koyaushe amma wanda yake babu kauna da soyayyar manzo sallallahu alaihi wa sallama a zuciyarsa ballantana kauna da soyayyar addinin da ya zo da shi da sunnar sa da ya zo da ita to babu shakka zai je ba daɗi to kuma haka Allah subhanahu wata'ala ya riga ya faɗa dangane da munafukan cikin wani al'umma duk wani abin da zai same ku mai daɗi mai kyau wanda za ku yi farin ciki ku muminai to su kuma zai ɓata musu duk kuma wani abin da zai ɓata muku rai su kuma zai faranta musu mm-hmm. wannan sifa ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya daɗe da sifanta su da ita tun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da rai in tusibkum hasanatun tasuhum wa in tusibkum ya yafrahu biha wa in tasbiru wa ya la yadurrukum kayduhum shay'a inna allaha bima na muhit Allah subhanahu wataala ce in tusibkum hasanatun tasuhum duk sanda wani abu mai kyau kyakkyawan abu ya same ku to zai bakanta musu abinda za ku yi farin ciki to su zai bakanta musu rai wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha amma duk sanda wani abu zai same ku mara daɗi to su kuma a lokacin ne za su nuna farin cikinsu za su goyi bayan wannan abu duk wani abin da zai zo ya bakanta wa muminai musulmi su ji ba daɗi to su kuma daɗinsa za su ji za su ba abin kariya za su ce wani abu da aka yi daidai aka yi amma in abin da aka yi daidai ne ga musulmi musulmi suka yi farin ciki za su ce ba daidai ba to ina ganin mu da muke karanta wannan alkur'ani ko muka yi imani cewa maganar Allah ce sau haka ba za mu yi ta mamaki idan aka samu cikin al'umma waɗanda za su yi baƙin ciki da irin wannan su ce ba a yi adalci ba ko an yi tsatsauran hukunci ko an shakake ta haƙƙin ɗan adam ko me yasa aka yi wannan hukunci a lokaci kuma kaza ba a yi ba duk ba za mu yi mamakin wannan ba saboda in tusibkum hasanatun tasuhum za su ji za su ji ba daɗi kuma mu abinda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ya riga ya san zukatan waɗannan mutane babu Allah babu manzo sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsu abinda ya dace mu mu kai mu watsi da su mu yi musu wa'azi mu faɗa musu gaskiya amma kada wannan ya dame mu wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a in kuka yi hakuri kuka yi juriya Ka kiyaye dokokin Allah to kaidin su ba zai cutar da ku komai ba Allah subhanahu wata'ala yana kewaye da abin da suke aikatawa da iliminsa ula'ika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha Allah ce daman ya san abin da yake cikin zukatan waɗannan mutane sai haka ka watsar da su fa'arid anhum kai watsi da su kada su daga maka hankali kai dai ka ci gaba da faɗa wa mutane gaskiya su ma kuma ka gaya musu magana ta gaskiya wacce za ta ratsa cikinsu saboda haka muna ƙara jinjina ga shi wannan alkali da Allah subhanahu wataala ya bashi sabati a irin wannan lokaci da ake kawo wa musulunci hari ta ko'ina Allah ya bashi sabati ya yi abin da ya dace ko abin da ya wajaba a kansa a matsayinsa na alkali da aka kawo masa wata shari'a wacce ga hukuncin Allah karara a kanta sauraka shi dai ya sauke nauyin da yake kansa kuma muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya kara masa sabati ya kinsa masa daidai a cikin al'amuransa gaba daya a saura kuma dangane da zartar da shi wannan hukunci kuma wannan ya rage waɗanda abin yake hannunsu in su ma za su yi abin da za su ce cikansu gaban Allah subhanahu wataala kenan sai su yi idan kuma ba su yi ba to mubilai dai sun yi nasu sannan shi wani alkali da aka kai wannan hukunci gabansa ya yi nasa saboda aka yin sauran abu ba a hannunmu yake ba baya hannunmu baya hannun alkali yana hannun waɗanda haƙƙin zartar da hukuncin yake a kansa mu dai mun yi murna mun ji daɗi kuma wannan yana ƙara yana ƙara mana ƙarfin gwiwa cewa har yanzu al'ummar mu tana nan da ranta hmm. soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama da sunnarsa da addininsa yana a cikin zukata duk da irin hare-hare da ake ta kawo ta ko'ina na ga cewa an cire wa mutane san addininsu an cire musu kaunar musulunci an cire musu kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zuciyarsu an sa musu kaunar makiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke karyata manzan Allah din an sa musu kaunar su cewa su su ne musane su suka san gaskiya su suke su suke su suke adalci to duk da haka kuma aka samu irin wannan tana yana faruwa to abin a yi wa Allah subhanahu ta'ala godiya ne akai haka muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala akan wannan sai mu ci gaba da karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين to ci gaba da faɗar irin fa'idoji da darussa da suke cikin wannan kisa ta talut da jalut wanda Allah subhanahu wata'ala ya labarta mana ita a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta tafsirinsu a baya mun fara bayanin darussa da suke kunshi a cikin wannan kisa kamar yadda muka bayani a farko cewa duk kisoshin alkur'ani ba haka kawai ake ba da su don a ji labari ba ana ba da su ne domin a fitar da wasu darussa waɗanda za su amfani mutane a rayuwarsu ta duniya da lahira mun ambaci fa'idoji guda tara wanda zan ka tsaya akan ta goma fa'ida ta goma kuma darasi na goma da yake cikin wannan kissa wannan kissa tana nuna mana cewa shugabanci ba gadansa ake ba shugabanci na hakika ba gado ba ne domin gashi abinda su waɗannan mutane wato banu isra'ila suke nuna cewa ɗaluta bai dace ya zama shugabansu ba bai dace zama sarkinsu ba saboda mai saboda bai gaji mulki ba anna ya kunu lahul mulku alaina wa nahnu haƙƙo bil mulki min ta yaya zai zanto yana da sarauta kan mu alhalin mu muka fi shi cancantar sarautar to Allah subhanahu ta'ala ya nuna musu cewa a'a wannan ba sha'ani ne ba lamari ba ne na gado Matsala ce ta a duba a ga waye cancanta banu isra'ila sun saba waɗanda suke danƙawa ragamar al'amuransu su ne waɗanda suka gada ba ruwansu da duba cewa sun cancanta ta fuskar ilimi sun cancanta ta fuskar tunani da hankali da ginin jiki da Allah subhanahu wata'ala yakan ba wa wanda ya cancanci shugabanci ba sa la'akari da waɗannan ba sa la'akari da cewa waɗannan sun fifice su a kan iliminsu da hankalinsu a suna duba kawai ya fito daga gidan sarauta sauka dole ya zama sarki to shine Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa al'amarin ba haka yake ba shi wannan da kuke ganin kamar bai cancanta ba a gurin Allah shi ya cancanta inna Allah astafahu alaikum wa zadahu wa zadahu basatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha sauraka wannan aya ko kuma wannan kissa tana tabbatar mana cewa shi mulki kamata ya zan an gina shi akan dacewa akan wasu sifofi da ake la'akari da su ga wanda za a danka al'amarin mulki a hannunsa ba duba da cewa ya gaji mulkin nan ba ko kuma a'a ya taso a gidan da ake sharauta, don haka dole ne ya karbi wannan mulki a'a duba cancanta kuma wannan duba cancanta shine zaɓin Allah subhanahu wataala Allah ya zaɓi Talut saboda irin yadda Ubangiji subhanahu wataala ya shirya shi tun farko ya zanto shugaba yana da al-istidadul fitri shine abinda Allah subhanahu wataala ya ya ambata da istifa istafahu alaikum Allah ya zaɓe shi a kanku zaɓensa da ya yi shi ne sanya shi da ya kasance tun farko daman can yana da wato kamanni da ɗabi'u da sifa ta wanda zai rike shugabanci shi ne al'istidadul fitri halittar da Allah ya masa tun farko halitta ce ta shugabanci sannan kuma abu na biyu ubangiji subhanahu wata'ala ya shi as-sa'atu fil ilm ya ba shi yalwar ilimi wanda da shi ne za gudanar da al'amuran shugabanci gudanar da al'amuran al'umma sannan kuma abu na uku Allah ya bashi basatan fil jism ya bashi yalwa ta jikinsa wato ta fuskar lafiyarsa da cikar hankalinsa da tunaninsa wanda wannan zai sanya tunda yana da lafiyayyen jiki lafiyayyar halitta to dole ne abinda zai zanto tare da shi ya zanto lafiyayyen tunani ne ya fita jikinsa kamar yadda aka sani alƙa'idar take cewa al'aqlus salim fil jismi salim al'aqlu salim fil jismi salim wato idan ya zanto mutum lafiyayye ne to ana ake sa tsammanin a samu cikakken hankali zaka Allah subhanahu wataala ya bashi basatan fil jism wanda zai haifar masa da haiba za ta haifar masa da kwarjini duk inda ya je za a ganshi cewa eh wannan yana da kamala ta mutum ta shugaba domin kansa haƙirar mutum da irin kwarjinin da Allah zai zuba tare da shi yana taimakawa wajen nasarar shugabancinsa sannan kuma abu na hudu shine taufikin da ubangiji subhanahu wataala yayi masa gaman da katar da Allah subhanahu wataala yayi masa ta hanyar mallaka masa al-asbab sababban da za su bashi dama yayi wannan mulki cikin nasara shine fadar Allah wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin sa ga wanda ya so saboda haka al-istidadul fitri wato zamanto wasa tun farko ubangiji subhanahu wataala ya zabe shi ya yi masa yanayi na wanda zai yi shugabanci shine abu na farko shi ya sa Allah subhanahu wataala ya fara ambatarsa ce inna Allah astafahu aka fara faɗar al'istifa al'istifa al nan zaɓin ana nufin yadda ubangiji subhanahu wataala ya yi shi tun farko da kamanni na wanda zai yi shugabanci sannan sauran abubuwa suka zo baya ne abin da ya shafi ilimi wanda shi ne yake biyo baya sannan kuma abin da ya shafi ah, ah, wato karfin jiki ko lafiyar jiki wanda da wannan ne ya samu ya samu damar ya zanto shine zai zai jagoranci wannan al'umma ta bani Isra'il a wannan shine matakai guda uku waɗanda ubangiji su ko kuma matakai guda hudu wanda Allah subhanahu wataala yayi ishara da su a cikin wannan aya istafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha' waɗanda abubuwa guda hudu su suka cansa shi ɗaluta ya cancanci ya zama ya zama shugaba abu na farko shine akan gaba shine istifa'ullah zaɓin Allah zaɓin Allah <clears throat> akwai waɗanda Allah subhanahu ta'ala tun farko ubangiji subhanahu ta'ala ya nufe su da wani abu na haka tun farkon tasowarsu ubangiji zai shirya su saboda wannan abin da ya nufe su da shi shine istifa sana abu mataki na biyu ko abu na biyu shine ilimi sana Allah ya ba shi ilimi ilimi zai zo daga baya wanda <clears throat> shi kuma da shi ne zai iya gudanar da sha'anin shugabanci sana abu na uku shine ne basotan filjisim Allah ya ba shi lafiyayyen jiki ya ba shi kwarjini a tare da shi wanda waɗannan su ne suke sa mutum ya yi shugabanci kuma ya nasara a cikin shugabancinsa amma dukiya ita dukiya ba taba zama ita ce rukuni ba wani ginshiki na kafa na kafa mulki dukiya ba taba zama wani ginshiki na kafa mulki ba idan aka samu waɗancan abubuwa guda uku to kuma samun dukiyar zai yi sauki in ya zanto tun farko yana da wani al'istidadul fitri Allah subhanahu wataala ya tanade shi saboda mulki mm. <coughs> ya bashi wannan zabi sannan abu na biyu ya zanto ya bashi ilimin da zai iya tunani da shi tunani mai kyau sannan kuma zai iya tafiyar da al'umma sannan na uku ya ba shi haiba da waƙar da lafiya to abin da ya shafi dukiya zai zo a baya saboda haka ita dukiya <clears throat> ba ta taɓa kasancewa ita ce rukunin asasi na na kafa daula ba mun san akwai daloli da yawa waɗanda za ka samu cewa waɗanda suka kafa su wato wani fakiri ne mutum ne fakiri ya kafa shi amma ubangiji subhanahu wataala ya bashi ya bashi wato istidad tun farko ka dauki daular musulunci ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'sil ala ra'sil haram shi da kololuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi fakiri bai tashi da wadata a cikin a cikin abin nan ba lokacin da yake yaro har kiwo yake wa mutanen makka suna biyan shi ala qararit yazo yayi wa ah, nana khadija kasuwanci da dukiyarta suka yi mudaraba yana amfani da zamantowarsa shi wanda Allah subhanahu wataala ya bashi ikon ya fita ya je kasuwanci kuma ya ci nasara kasuwanci kuma da dukiya da haka da haka ya fara amma ubangiji subhanahu wataala da yake tun farko ubangiji ya shirya shi ya zanto ya bashi wannan matsayi na shugabancin duniya gaba daya sai ya zanto daga baya duk wani abin da ya shafi dukiya kurin sa ake zuwa nema alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka a'ilan fa aghna kaga farko Allah ya same shi a'ilan ya same shi marashi marashin komai bai da komai fa aghna sai kuma Allah ya wadatar da shi saboda idan har an samu waɗancan rukunai to dukiya za ta zo daga baya saboda ka sautari akan samu wanda yake fakiri ne amma kuma ubangiji diya ya tara masa waɗannan abubuwa sai kaga cewa mulki ya kafa a hannunsa don haka sai aka gabatar da waɗancan abubuwa guda uku sannan kuma daga ƙarshe aka kawo wallahu yu'ti mulkahu man yasha wanda wannan kuma tawfiki ne na ubangiji bayan Allah subhanahu wataala ya ba wa mutum mulki kuma ya datar da shi wajen yaga cewa mulkin nan ya yi shi kamar yadda yadda ya dace a darasi ko fa'ida ta sha ɗaya a cikin wannan kissa ne jarraba da Allah subhanahu wataala yake wa muminai Allah subhanahu ta'ala yana jarraba mu'minai a kowane yanayi a kowane lokaci wannan jarraba yakan yi ta a karan kansu ko ya jarrabe su da wani wanda yake daga waje za mu ga cewa waɗannan mutanen annabi lut abin talut mutanen talut Allah ya jarrabe su a karan kansu inna allaha mubtaliikum bi nahar mm-hmm. Allah ya jarrabe su da wannan korama wanda ta zanto mataki ne na a ƙara tantance a tace waɗanda suka dace da tafiyar da wanda ba su dace ba sannan kuma Allah ya jarrabe su da wani maƙiyi na waje Shi ne Jalut Jalut shi ko wani maƙiyi ne daga waje wanda lokacin da suka gani suka ce lata taqata lana al bi Jaluta wa junode Don haka suka fara karaya cewa kai yau ba za mu iya da Jaluta da rundunarsa ba to ga jarraba ce daga ciki da kuma jarraba daga waje to haka Allah subhanahu wataala yakan yi wa mu'minai a lokuta daban-daban yakan jarrabe su la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba wa min qablikum min alladhina ashraku adhan kathira Allah ce la tublawunna tabbas wallahi sai an jarrabe ku fi anfusikum a karan kanku wato Allah jarrabe ku fi amwalikum a dukiyoyinku da kuma kawunanku ya jarrabe ku ta hanyar Eh, asarar dukiya ko ya jarrabe ku ta hanyar rashin lafiya ko wani abu mai kama da wannan sannan wala tasma'unna min alladhina utul kitab min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira kaga wani ita ce shine al-ibtila'u al-khariji al-ibtila'u al dakhili fi amwalikum wa anfusikum wani ibtila ne dakhili ta karan kanku za ku iya tashi ba ku da lafiya za ku iya tashi da annoba za ku iya tashi da karewar tattalin arziki duk wannan a karan kanku za kuma iya tashi da wata musiba da za ta zo muku daga waje Shi shine wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira lalle za ku ji cutarwa bakaken maganganu masu na batanci daga waɗanda aka bawa littafi a gabaninku da waɗanda suka suka zanto mushrikai za ku ji wannan da dama daga bakin su kaga wannan cutarwa ce daga waje to ne, har kullum ya sa a ransa cewa zai iya gamuwa da ibtila'i ko dai ibtila'i na ciki ko kuma ibtila'i na waje wannan kissa tana nuna mana haka domin gashi na Allah mubtalikum bi nahar wani a ciki sannan kuma la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudi wanda ibtila'i ne na waje sannan darasi na sha biyu shine wato a cikin wannan kissa zamu ga akwai kwarewa da gogewa wajen shugabanci kuma da shugabanci na kwarai da shugabanci na gaske to zaka samu a tare da shi akwai kwarewa akwai gogewa ta yadda shugaba ya san yadda za a yi ya tace mutanensa ya jarraba su har ya fitar da waɗanda za su yi masa amfani a cikin wato tafiyarsa wannan ba kowane shugaba yake iya wannan ba to amma shugaba wanda yake na gaske wanda ya cancanci shugabanci to zai iya wannan daɗin baki ba zai ruɗe shi ba wani zaƙewa duk ba za ta dame shi ba ba ta ja hankalinsa ba dan mutum ya cika surutu ya cika zaƙin baki ya cika zaƙewa cewa sai zai zai yi kaza wannan duk ba shine abinda zai jawo hankalinsa ba har ya iya yarda cewa wannan mai zaƙewar ko wannan mai zaƙin bakin zai iya min wani abu a cikin mulki na a'a Allah ya bashi zai ya bashi gogewa ta yadda zai iya bin matakai matakai na yadda zai jarraba zai jarraba waɗanda suka zo masa ko waɗanda suke gabansa wanda zai iya tafiya da su a cikin mulkinsa in mai yaƙi ne wanda zai iya fita da su fagen yaƙi shi yasa za mu ga waɗannan banu isra'ila sun biyo matakai na jarrabawa kala-kala kafin a kai ga samun nasara farko jarrabawa farko bayan sun nuna cika baki da zaƙewa cewa lalle su za su iya kuma dan me ma za a ce ba za su iya ba bayan gashi an yi musu kaza an musu kaza an musu kaza falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum kaga jarraba ta farko kenan tun daga nan aka fara tacewa kuma mafi yawan suka zama firji ne baya da amfani masu amfanin sai suka zama illa qalilan to wannan kaɗan ɗin su ma aka sake zuwa bai gamsu da cewa wannan tacewar ta isa ba bayan an wajabta yakin duk sai aka nemi mutane aka rasa kowa ya gudu an watsi sai ‘yan kaɗan suka ce su sun yarda za su yi wane tawallau illa kalilin to da aka zo kuma ‘yan kaɗan ɗin su ma da aka fita da su bayan an tattara su sun fito an fita bayan gari sai sake yin wata jarrabawar har yanzu bai kai ga nutsuwa cewa waɗannan zai iya cin nasara da su ba sauraka sai ya zo da wata jarrabawa kuma wanda ya sake ajiye ta gaban su inna allaha mubtaliikum bi nahr faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi to daga nan nan ma aka sake zubar da wasu fa sharibu minhu illa qalila kaga cikin qalil kuma an dawo aqallul qalil kuma saboda kadan ma an sake zubar da wasu kaga wata jarabawar to jarabawa ta ƙarshe ita ce jarabawa da an ci amma wasu a mataki na sama wata a mataki na ƙasa shine qalu la taqata lana al-yawma falamma barazu li jaluta wa junudihi qalu la taqata lana al-yawma li jaluta wa junudihi falamma barazu haka ne ku قالوا ولما برزوا لجالوت قالوا لا طاقة وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده to kaga anan an tsan samu karayar zuciya to amma waɗanda suka ci jarrabawar gaba ɗaya suka cinye ɗari bisa ɗari sai suka ƙarfafi waɗannan da suka ɗan samu karaya cika su abin nan kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabiri <coughs> to kaga wannan <coughs> waɗannan ‘yan kaɗan ɗin da su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wa ta nasara a kan jalut wanda yake nuna cewa Allah subhanahu wataala ya bashi ƙwarewa da gogewa ta shugabanci wanda haka ya kamata dukkan wani shugaba kafin ya dogara da wasu akan cewa da su zai yi tafiya to ya biyo mataki-mataki na tace su ta hanyar sa su akan wani skeli na gwadawa idan sun haye wannan sikelin to kuma sa wani skelin na gwadawa fatara wato Eh, tazara ko lokacin da za a ɗauka wajen gwajin ba lalle ne zan tsokakken lokaci ba ko lokaci guda zai iya zama lokaci ne bayan lokaci kamar yadda aka san ɗalibi in ya shiga ya shiga eh, firamare ko secondary za a yi first term za a yi second term za a yi third term hmm. inda zai ci first term second term third term ya faɗi to sai ya maimaita shekara bai bai cancanci ya yi gaba ba gashi dai ya cinye a first term ya ci a second term amma a third term bai ci ba shi na za ci wannan ya faɗi a jami'a akwai semester ta farko akwai second semester in ya faɗi a second semester shi sai ya sake wannan semester ɗin to kaga <clears throat> kaga ba a lokaci guda ba a lokaci guda a jarabawar take kasancewa ba takan kasance a matakai ne matakai sauraka in ya shiga mataki na jami'a to zai ji a shekara ta farko ta biyu ta uku ta hudu sannan ya sarrafa certificate cewa wannan ya cancanta inda zai yi ta ɗaya ta biyu ta uku ya zo ta hudu ta kakare a yi ayi ya kasa gaba to fa sallama sa za a yi ba magana cewa ai ya ci a shekara ta ɗaya ta biyu sauraka ita fatara na gwaji ga shugaba wanda yake son ya taci wanda za su taya shi iko to ba kamata ya kawai ya gansu da sanayya ta fage ba cewa wannan na riga na san shi tun da muna tare shi kenan ya zama ya zama wanda zaka dauki matsayi ka bashi ko ka ce da shi shine abokin tafiya don haka za a tafi kuma da yawa a zube a hanya kuma da zara aka zube kai shugaba kai ne farkon wanda za a fara tuba domin kai ne a lara kimma kai ne a gaba sauraka kai ka ce duk su biyo bayan ka kai ka zaɓo su a cikin dandazan al'umma ka ce su biyo bayanka da su za yi sauraka wannan zubewar ba za ta zama uzuri gare ka ba kai sauraka za mu ga wannan kisa bayan Allah subhanahu ta'ala ya bawa shi talut shugabanci bai kawai gamsu da wancan zaƙewa da suka yi ta ba da wancan cika baki da aka yi ta yi malana Allah nuqatila fi lillahi wa ukuri jira min na wa abna'ina wannan cika bakin bai yi bai zama masa komai ba sai da ya jarraba su mubtalikum bi nahar ta jarrabawa kuma da aka samu da yawa suka faɗi wannan jarrabawa saboda aka ribo minu illa qalilan minu wannan yan kaɗan ɗin da su ne ya wuce kuma ya ci nasara a cikin wannan gwagwarmaya da yake to haka ya kamata shugaba ya yi wajen tace waɗanda zai tafi da su cikin harkar shugabancinsa wannan da zai sa ya samu nasara mun rashin su ko rashin su inda har ya zanto bayan tacewa ya samu su to wannan shine zai iya samun nasara a cikin tafiyarsa ah, darasi na sha uku shi ne biyayya ga shugaba biyayya ga shugaba ita ce hanyar samun nasara wato ba za a taɓa samun nasara ba a tafiya matuƙar zai zanto ana yi wa shugaba bore ana masa tawaye ana masa taurin kai ana ƙin karɓar umarninsa duk zarar zai zanto shugaba baya samun haɗin kai daga waɗanda suke ƙarƙashinsa to shugabancinsa ba zai miƙe ba kuma ba za a samu nasarar da ake so ba shi yasa za mu ga a tafiyar farko talut bai yarda ya tafi da kowa da kowa ba sai da ya tace ya samu waɗanda ba za su kangare masa ba waɗanda ba za su yi masa taurin kai ba waɗanda za su yi masa biyayya in ya ce kada a yi ba za su yi ba in ya ce a yi su yi ta yaya yi wannan ta hanyar buɗa musu wato ta hanyar nuna musu wannan ƙorama ta hanyar nuna musu wannan ƙorama cewa inna allaha mubtalikum bi nahar Allah subhanahu wata'ala ya zai jarrabe ku da wata ƙorama a wannan wannan ƙorama wannan ƙorama yace da su faman shariba minhu hufalai minni wanda duk zai sha to ba ma tare da shi laisa minni zai kashe mana ka je ka kashe baya tare da ni saboda haka daga nan zai gane cewa waɗanda za su yi masa ɗa'a waɗanda za su yi masa biyayya <coughs> to saboda haka ita biyayya ita ce take sa nasara ta samu a duk lokacin da tafiya ta yi tafiya falai falaisa minni ma'ana ba za mu fita tare da shi ba kamar yadda muka yi bayani a baya cewa falaisa minni ba ba ni ba shi don haka ya koma gida ba za a tafi tare da shi ba shi yasa mu ga Allah subhanahu ta'ala ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da munafukai waɗanda ubangiji subhanahu ta'ala ya san cewa shigar su tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin mayaka to ba abinda za su ƙara masa sai taɓarɓarewa da kuma lalata masa tafiya domin duk sanda ya zanto a cikin tafiya akwai waɗanda za su rika taurarewa shugaba in ya ce a yi su ƙi ko kuma su hana ma wasu su yi in ya ce kada a yi su su yi to in aka samu wani a cikin tafiyar su to za su lalata masu tafiyar gaba ɗaya cewa wake ɗaya shi ke ɓata miya shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya san su waɗannan munafikai wanda sukan fita da shi qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wala yatuna al-ba'sa illa qalila Allah ce ya san su waɗanda suke waɗanda suke sage gwiwa al-mu'awwiqin ma sage wa yan uwansu gwiwa idan aka zo <coughs> duwani umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo da shi dangane da yaki sai su nuna wa ‘yan uwansu cewa wannan abu akwai haɗari in kuka ce za ku sa kanku a banza za ku kashe kanku za ka kakku yadda to daga nan sai su sage wa ‘yan uwansu gwiwa shi yasa Allah subhanahu wata'ala a yakin tabuka da aka fita ya zanto munafukai da yawa ba su fita ba suna ta <clears throat> suna ta bada hanzari na karerai kowa ya faɗi cewa shi ga larura shi ga larura ba zai iya fita ba Allah ce fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين Allah ce duk zarar Allah ya dawo da kai zuwa wani jama'a daga cikinsu fasta'zanu ka lil khuruji aka sake zuwa za a fita suka nemi izinin ka ba su dama a fita da su fa qultu fada musu da babban murya lan takhruju ma abada ba za ku ƙara fita tare da ni ba har abada walan tuqatilu ma iya aduwa ba za ku ƙara yaƙar wani maƙi tare da ni ba innakum raditun bil qu'udi awwala marra a karan farko kun yarda ku yi zaman ku a gida fa qu'udu ma al da ku ci gaba da zaman ku tare da masu zama a gida wato mata da gajiyayyu da tsofaffi da marasa lafiya kuma ku ci gaba da zama tare da su ba komai bane wannan dan a samu tace sahu tasfiyatu saf ta yadda ba za su kawo matsala ba don haka duk tafiya sawa'un tafiya ce ta mayaka ko tafiya ce ta wani shugabanci tana buƙatar ya zanto akwai biyayya ga shugabanci da zarar aka samu rashin biyayya ko yake yake a cikin tafiya to tafiyar tana samun matsala mu duba mu ga yakin uhud Allah subhanahu wata'ala ya yi wa muminai alkawarin nasara duk sanda suka yi karan da abokan gabansu Allah ya yi musu alkawarin zai ba su nasara aka zo yakin uhudu kuma Allah subhanahu wataala ya cika wannan alkawarin nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da wasu daga cikin sahabbansa mutum hamsin akan wani karamin dutse a cikin bayan uhud cewa duk yadda kuka ga al'amari yana tafiya na wannan yaki to kakku bar inda kuke sawa'un mu kuka gani mun samu nasara muna bin su da sara da suka kada ku ce za ku biyo mu ko kuma mu kuka ga ana sara ana suka kar ku yadda ku bar inda kuke domin za ku ba mu kariya ta baya ya sa musu abdullahi bin jubair shi ne wanda ya shugabanci wannan irin runduna wanda ake cin su jaishin rumat su hamsin to za ka aka fara samun nasara Allah ya cika alkawarin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai na samun nasara sai ya zanto wasu daga cikin wannan mutane hamsin sai suka rika ganin cewa to zaman mu anan ya zanto ba shi da wani amfani domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna ta bin kafirai da sara da suka suna ta iban ganima haka mu ma mu bi su yaki ya kare shugaban su yace da su a'a dokar da aka bani umarnin da aka bani shine duk irin yadda al'amari yake ko da kuwa mu mun ga cewa sahabbai sun yi nasara kan mu bar wannan guri wannan shine directive din da aka bani to amma duk da haka sai bai samu goyon bayan majoratin waɗanda suke tare da shi ba sai mutum goma shi ne na goma su suka yarda cewa A eh, wannan umarni ya kamata su tsaya a kansa sauran kuma sai suka fita suka bi ayarin mayaka su ma suna kwasar ganima to Khalid ibn walid yana baya daman da irin dinarsa da ya ga cewa mutane hamsin ɗin da wanda maharba ne su ne idan ya matso za su kan masa harbi da ya ga cewa duk sun watsa sai mutum goma sau aka sai ya kawo farmaki da rundunarsa ya kashe mutanen goma aka biyo wata musulmi ta baya sai kawai suka ji ana saran su kuma ta baya ana sukan su kaga maganar su bi waɗancan ta ƙari su kuma waɗancan da suka farga cewa yanzu musulmi su ma kansu suke ga wasu can yan uwan suna saran su sai suka dawo sai aka yi wa musulmi kofar rago shine Allah subhanahu wataala yake fadawa musulmi bayan komai ya lafa cewa ga abin da ya jawo har aka kashe mutum saba'in a lokacin Allah ce walaqad ta wa'dahu id bi bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum wa laqad afa 'ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin Allah ce wala sadaqakum Allahu wa'dahu haqiqa Allah ya cika muku alkawarinsa idh tahussunahum bi idni lokacin da kuke kakkashe su da yawa tahussunahum kuke kakkashe su da dama bi idnihi da izininsa hatta idza fashiltum hasira kuka yi rauni wa tanaza'tum fil amri kuka yi jayayya akan umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa asaitum kuka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ma arakum ma tuhibbun bayan kuwa ya nuna muku irin abin da kuke so shine nasara in kun bani yuridu duniya cikin ku akwai wanda duniya yake nufi shine ganimar da ake samu shi ma je ya kwasa wa kun bani yuridu al-akhirah cikin kuma wanda lahira yake nufi su ne yan kaɗan ɗin da suka yi zaman su suka ƙi barin gurin Allah ce sun masarafa kuma anhum sai Allah ya juyar da ku daga kansu sauraka ya kautar da ku yanzu kuma ku kuke kokarin kare kanku wala kada afa ankum amma fa Allah ya yafe muku dan kada wani ya zo ya ji cewa gashi gashi gashi sahabbai sun yi kaza ya shiga zagin sahabbai Allah ce to ya fa yafe saboda haka mai san ya samu wani dama ya zagi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji ga maganar Allah babu wannan kofar in kuma yayi to ya san da wa yake wala qad afa ankum Allah ya hakika Allah ya yafe muku kuma haka Allah yake falalarsa ga mu'minai shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama tafi a karan farko a dukkan mubaya'a da yayi da al'ansar bai'atul ula bai'atul aqabatul ula wal thaniya mubaya'arsa ta farko da ta biyu da yayi duka sai yayi wato alkawari tsakanin shi da su cewa za su yi masa biyayya Filman manshati makra a lokacin da ake walwala ko lokacin da ake cikin tsanani a kowane yanayi za su yi masa biyayya to haka ya dace duk wani shugaba a yi masa biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba in aka zanto akwai kangarewa ga shugabanci to kuma babu yadda za a yi tafiya ta yi nasara a darasi na sha hudu shi ne wannan kissa tana tabbatar mana da wata ka'ida da aka santa ana cewa idan aratta an tuta fa'mur bima yustata idza aratta an tuta in kana so a yi maka biyayya fa'mur bima yustata to kai umarni da abu mai yiwuwa to kada ka bayar da umarnin da kasancewa zai yi wahalar yiwuwa kuma ka ce za a yi maka biyayya shugaba har kullum yakan duba abin da zai yiwu sai ya ba wa um, mutanensa umarni a kansa a wajen hani ma yakan duba abin da zai hannu sai ya ba wa mutanensa umarni a kan haka amma idan ya ce zai ba su umarni a kan abin da ba zai yiwu ba ko ya hana su abin da hannuwa a kansa gaba ɗaya ba za ta yiwu ba to ya san cewa a nan za a yi masa bore ba za a yi masa biyayya ba wani hikima ce ta shugabanci shi ya yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi ya tura wasu daga cikin sabansa samami sariya ce ya shugabantar musu da wani rajulan min al-ansar yace gashi nan ku yi masa biyayya shugabanku ne ku yi masa biyayya saboda da aka je aka bata masa rai bayan an fita suka yi wani abin da ransa ya ɓaci sai ya ce ba ni ne shugabanku ba suka ce kai ne shugabanmu ba annabi ya ce ku yi min biyayya ba suka ce kwarai ya ce mu maka biyayya ce to aje ayi wo itace aka je aka suka je suka yi wo itace suka kawo ce a hura wuta aka hura wuta tana ci balbal ya ce to ku shiga saboda ai an ce ku min biyayya wasu suna shirin su shiga kasan tun an ce annabi ya ce ya ce ku min biyayya sai wasu suka rike su ta ce wallahi ba za mu shiga ba wai ba wutar muka guje ba da muka yi imani da manzo Allah ba gudun kan mu shiga wuta ba kuma yanzu shi zo ce mu shiga wuta ba za mu shiga ba to ne bayan an zo yake ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kun shiga law khaltumuha lam takhruju minha ila yawm al-qiyamah da kun shiga kun shiga kenan wuta wuta zarce za ku yi saboda za ku shiga wutar duniya daga kun mutu kuma ku shiga ta lahira kuma ba ku fita ba to kaga anan ba su yi masa biyayyar ba domin su kansu waɗanda suka yi ɗan yunkuri ɗan nasiha ɗan tasa sun dawo zai yi wahala ka yi umarni da abin da ba zai yi ba kuma ka ce a yi maka biyayya a abin nan shi yasa ko ko musulunci ko addinin musulunci wanda zai shigo sabo-sabo da wanda yake tsohon musulmi ya daɗe a cikinsa ko an a ciki aka haife shi ba dai suke ba ba zai yi ba daga shigowar mutum musulunci ka fara lissafa masa abubuwan da musulunci ya umarni da su da wanda ya hana farilla da mustahabbi da haramun da makaruhi da waye duka ce sai ka gaya masa a lokaci guda ka ce to tun da ka musulunta akwai salloli biyar to banda salloli biyar nan kakkasa su kaɗai ne akwai yan nafulfulu da akan yi kakka yi sake ka zama mai kasala qumil laila illa qalila <laughs> kaga sabon musulunci kace masa qumil layla illa Kalila. eh ce to akwai azumin ramadan to kuma ba fa shi kadai bane akwai nafilfulu akwai akwai akwai akwai akwai azumin litinin da alhamis akwai akwai akwai ayyamul bid akwai siyamu daud don haka ka zo mu rika yi da alhamis za mu rika shan ruwa da kai daga shigar sa ka fara jiro masa waɗannan abubuwa ga san kai ma cewa ba za ta yi ba bai saba ba amma an ka bashi shi da kansa da ya fara jin ɗanɗanan ibadar sai ka ga ko rashin lafiya ya abin ya kasa sai ga yana damuwa ce ya saba yin kaza yin zuba ya iya yi wani shi ya sa ma aka yi ta goma cewa duk wanda ya saba ya fa yake yi ran da duk rashin lafiya ko tsufa ko wani abu ta hana suka hana shi falahum ajrun falahum ajrun ghairu mamnun za su gaba da samun ladan su kamar sun yi haka nan wanda yake mai laifi wato mutum ne ya ga zama gawartacce a harkar saban Allah da laifi da daba da shidanci lokaci guda gane gaskiya ya tuba to ba zai zo baka zo ka ce za ka ba shi wasu wasu ta'alim wasu koyarwa irin yadda za ka ke ba wani wanda bai taba fanɗarewa ba ba zai zama daidai da wanda yake kan istikama tun a farkon al'amarinsa ba shi yasa za mu ga cewa a cikin musulun imam ahmad akwai wanda ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai musulunta ala annahu la yusalli illa salatai zai musulunta amma sallah bi zai rika yi sallah bi zai rika azar da asar sauran a yafe masa annabi ya ce je sahabbai suka ce sallah fa ce ba zai bayar rasulullah annabi ya ce zai yi ku bashi kwana biyu zai zo yana ya ji daɗin sallar sai ka cewa to kai shi kamar ba musulmi ba kowa yana yi shi ya zauna shi da kansa amma kawai a kore shi saboda ya ce ba zai sallah ba akwai a cikin musulun imam ahmad har ila yau hadisin usman ibn abil as akwai mutanen da suka zo daga sakif wafdun ne sakif suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya sauke su a masallaci dan ma zuciyarsu ta ƙara laushi li yakuna araqqa li qulubihim kamar yadda yake cikin hadisin da zuciyarsu ta taushi sun ga gurin ibada da sauransu suka zo sai suka suka ci su musulunta amma da sharadi suka yi wa annabi sharadi Allah yuhsharu wala yu'sharu wala yujabbu wala yusta'malu alaihim ghayruhum cewa Allah yuhsharu in an tafi karɓar zakka a ka'ida a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama idan sa'i ko al'amil ya tafi karɓar zakka cikin kabila to ba zuwa yake gida-gida yana bin su yana ce ku kaza kasu ba a'a mashaya in dabbobin su ne za su inda suke kai su kiwo a nan ne za su taru kowa zai zo da nashi a lissafa a cire zakka amma babin su ake garken su gidajen su a lissafa a can ba to suka yi wa annabi sharadi su ba za a yi musu wannan taron ba sai dai kowa a bi shi gida sharaɗinsu su na farko kenan ba za a rika tara su buɗe ba in ana son karɓar zakar su a bi su gidajen su shine Allah yuhsharu wala yuhsharu sannan ba za a rika karɓar ushiri ba na zakar su ko na sadakar su sannan kuma wala yujabbu ba za a risinar da su ba wato ba za su yi ruku ko sujjada ba ba za su yi sallah ba wa Allah yusta'mal alaihim ghayruhum kuma ba za a dauko wani a ce shine zai rika shiga cikin su karbar zakka ba a shugabantar da wani akan su su daga cikin za a dauki shugaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lakum alla tuhsharu wala tuhsharu wala yusta'malu alaikum ghayrukum wala khayra fi dinillahi ruku'a fihi annabi ya ce da su an yadda ba za a tattara kuma don karɓar zakkanku ba za a karɓi ushirin dukiyarku ba ba za a shugabantar muku da wani ba daga cikinku ba amma kuma ku sani babu alkhairi a cikin addinin da ba ruku'u sama na ba sallah bambancin su da waɗancan wancan shi ya ce zai yi sallah amma guda biyu kawai annabi ce a bashi su wani gaba ɗaya cewa suka ba za a yi sallah ba su kaga annabi ce to la khaira fi dinin la ruku'a fihi amma kuma kaga ya karbi sharuɗan nasu waɗancan don mai idan su shiga musuluncin shi yasa wasu daga cikin malamai suna cewa ma idan ma mutum cewa ba zan yi sallar ba zai shiga musulunci amma ba zai sallar ba a shi ya shiga kada ce to ba za ka yi ba zai yi ba sai dai ka tafi ka ko ka ko ka yi salloli ko kuma ka fasa shiga musulunci ka ce a karɓi musuluncin nasa haka in aka karɓi musuluncin sa aka zai zo ya sallar daga baya to a shahid shi tafiya ta shugabanci kullum kana ba da umarni ne na abin da zai iya yiwu wanda za a iya kamar mai koyarwa ne baya fara koyarwa mutum ya zo yana son ya yi ilimi a gaban malami watakila ya iya hada baki sai ya zo yana so ya dan sa littafai haka yana karantawa kawai malamin nan da ya dube shi ka iya hada baki eh ka iya tada baki eh to ka so littafin tafsir za mu fara ka so littafin usulun tafsir kaso littafin hadisi imam al-bukhari za mu saka kaso littafin mustalahul hadisi tadribul rawi kaso littafin ah, nahau kaso littafin balaga kaso littafin sarfu kaso lokaci ne ya zai yiwu an san cewa ko da tadrij zai yi dole ne ka fara bashi kaɗan kaɗan to haka komai yake shi yasa suka ce yana daga cikin usulin wato ka'ida ta shugabanci shine shugaba ya zanto yana bayar da umarnin da zai yiwu ko hanin da zai yiwu a aikace kada ya rika bayar da umarni ba zai yi yiwu ba shi yasa mu ga shi kansa musulunci da ya zo hatta dokokinsa ai ba zo gaba ɗaya rikicin ba gaba ɗaya aka ce an farlanta sallah an farlanta azumi an farlanta hajji eh? an farlanta zakka an haramta giya an haramta kaza an haramta kaza ba haka yazo bit ya zo. daki daki daki daki daki haka haka musulunci ya zo har ya kammala saboda me saboda ya yiwu. amma duk shugaban da zai zo kullun dokokinsa zai iya jera abu uku hudu ya ce na hana kaza na hana kaza na hana kaza wanda ko mutane sun saba da wannan abu lokaci guda ya ba da wasu umarni na hani na hani hani ko kuma dole ku yi kaza dole a rika kaza dole a rika kaza dole a rika kaza to wannan shugaban shugabancin zai samu matsala shi yasa suka ce yana daga cikin ka'ida ta shugabanci idza aratta an tuta fa'mur bima yustata in kana so a yi maka biyayya to har kullun ka rika yin umarni da abin da zai yiwu a cikin wannan kissa za mu ga cewa talut talut da ya zoci, ci inna allaha mubtalikum bi nahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yashrabhu fa innahu minni illa wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi kaga bai hana su shan ruwan ba gaba daya saboda ba zai yiwu ba a ce a ce an fita yaƙi an yi tafiya an ji kishi amma ka ce kada wani ya kuskure ya koma ƙwarwa ɗaya a nan ba kai umarnin za a bi ka ba amma da ya yi hannun sai ya yi wata togaciya ta yadda mutum zai iya shan abin da zai riƙe masa ran rayuwarsa sannan kuma zai kashe masa kishinsa ko da bai ƙoshi ba to ya dan samu abin da zai jika makoshinsa da shi illa man qarafa ghurfatan biye da to wannan kaga shi yake nuna cewa ya sanya ya kamata ya shugabanci mutane bai ba su umarnin da ya kulle su gaba ɗaya ba akan abin da ba za su yi su rabu da shi ba zai yi a rayu ba ruwa ba waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy hmm. kowane abu mai ruwa da ruwa Allah subhanahu wataala ya sanya shi ya halicce shi to haka zanto kuma gaba ɗaya wannan ruwan kaci babu wanda zai sha to aka babu shakka anan yi umarni da abinda ba zai yi a maka biyayya a cikin sa ba don haka shugaba har kullun yakan duba abin da zai yi a biyayya a kansa yi umarni da shi fa'ida ta 15 shine al-sharabu ya koma makamar taam abin sha yakan iya zama a matsayin abinci idan aka rasa abinci wato mutum yakan rayu da ruwan da zai sha ko da ko bai samu abincin da zai ci ba shi kansa ruwa din zai iya zama a matsayin ta'aminsa wato abincinsa musamman <clears throat> idan ya zanto babu abincin to in ya zanto a cikin halin tsananin kishi to zai zama kamar abinci ne shi shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira ruwan zamzam cewa innaha mubaraka rijal zamzam innaha mubaraka innaha ta'amu tu'min innaha ta'amu tu'min lokacin da Abu Dharr ya shigo garin maka bai san kowa ba ya zo yana so ya bincike game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin sa da gaskiyar sa to amma yana son ya ga abin da sa ya zo yana kuma jin tsoro kada ya je fada mugun hannu duk da cewa ya dan sha duka haka an ke shi da aka fahimci abin da ya fito nema annabi yake nema kuma wataƙila zai shiga musulunci an da ke shi an ji masa rauni an yi masa jina-jina to yake cewa sai da ya kwana talatin ruwan zanzan kawai yake sha babu abin da ya kai cikinsa sai ruwan zamzam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye sa man faman kana yut'imuk wane ne yake baka abinci a duk wannan dokar lokacin da ka zauna sai ce ma kana li ta'amun illa ma'u zamzam ba ni da abinci sai ruwan zamzam fasamintu hatta takassarat ukunu batni wa ma ajidu ala kabidi sukhfata ju yake cewa ruwan zamzam kadai na rika sha kuma haka sai da nayi kiba har sai da ciki na yayi guru guru za aka yi kiba kuma ciki sai ga yana wani guru ce saboda kiba har cikin sai da ya guru guru yace kuma baya jin wani alamar raunin yunwa tare da shi saboda haka wannan ruwan zamzam kenan da Allah subhanahu wataala ya sanya masa wannan albarkar to alhas alhasil li anan shine ruwa yakan zama a matsayin abinci idan an rasa abinci ana cewa lokaci yayi za mu dakata a nan sai kuma a karatunmu na gaba insha Allahu abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi kuma na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh